Masu sauraro Assalamu alaikum. Abokinku ne Michael Kudisin ke muku lale marhabin tare da barka da arzikin sake haduwa ta cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Kamar yadda aka saba a kowane mako, shirin yana zuwa ne da wasu daga cikin tambayoyin da wasu masu sauraron mu suka aiko mana tare da amsoshinsu kamar yadda ya sauwaka. yau za mu ji amsar tambayar da ke neman bayani akan yakin duniya da yadda za a kauce wa aukuwar wani yakin duniya. Sai a kasance tare da mu. Madalla da buɗe taskar tambayoyin namu ne na yake cibis da wannan tambayar da kabiru felani gidan ruwa zangon jihar kano najeriya ya aiko mana yana cewa me zai hana ƙasashe su rika buga kuɗaɗe maimakon su bari bashi ya musu katutu su wane ne ke tafiyar da manufofin kuɗi na duniya kuma yaya suke yi har ƙasashe ke musu biyayya to a game da wannan tambayar ga tattaunawar wakilinmu na abuja a najeriya muhammad sani abubakar da dr yusuf aliyu masanin tattalin arziki a najeriya to su dai kudade waɗanda ƙasashen duniya ke amfani da su sun kashi daban-daban kuma darajinsu daban-daban ne saboda kowane irin kuɗi yana da irin tarihinsa amma akwai hukumomin da suke da tarihi wajen samar da kudade da samar da sharuɗan amfani da kudade da kuma amfani da kudaden domin daidaita farashi a cikin tattalin arzikin ƙasa saboda haka kowane irin tattalin arziki akwai irin ƙarfin shi da rashin ƙarfinsa kuma daidai ƙarfinsa sa daidai iya yawan kuɗaɗen da zai samun ma tattalin arzikin ƙasan domin daidaita farashi ba wai wani wayo ba ne ga ƙasa domin kattaci bashi saboda wasu dalilai ta ce za ta buga kuɗaɗe masu yawa domin ta ci gaba da samar da kuɗaɗe to idan kuɗaɗen suka yawaita abin da aka gano a cikin tattalin arzikin kasa shine duk kasan da ta samar da kuɗaɗen da ya fi karfin tattalin arzikinta to waɗannan sababbin kuɗaɗe za su haifar da hauhawan farashi ne wanda kuma zai dawo ya rugu da tattalin arzikin ƙasar saboda yanda aka tsara su waɗannan kuɗaɗe su ba da gudunmawa don ci gaban tattalin arzikin ƙasa ƙasar zimbabwe ita ta zama darasi ga kowace irin ƙasa wacce take son ta buga kuɗi domin kar ciwo bashi ko kuma ta buga kuɗi domin biyan buƙatun tattalin arzikin ƙasar kowa ya ga yadda tattalin arzikin zimbabwe ya yi ya koma da irin wannan tsari to ba wannan ƙasar kaɗai ba ƙasashe da dama wanda suka yi ƙoƙarin su guje ma bashi ko dai a cikin ƙasar kasan ko a wajen kasan suka yi tunanin su buga kuɗaɗe za ka iska cewa sun fada wasu lalurori wanda najeriya ita ma bata fita a cikin wannan ba saboda a halin da muke ciki a yanzu dinnan ana zargin babban bankin najeriya da buga kuɗaɗe ba kan ka'ida ba waɗanda waɗannan kuɗaɗe suka haifar ma da tattalin arzikin kasan halin da wani ɓangare na halin da tattalin arzikin yake ciki to tambaya ta biyu yake cewa su wane ne ke tafiyar da manufofin kuɗi na duniya to a zahirin gaskiya hukumomin da ke tafiyar da harkokin kuɗi na duniya ba su saba da ƙungiyar da ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki suka haɗu suka gina shi ba a 1944 tun daga Britain Wood Conference wanda ya haifar da babban bankin duniya ya haifar da hukumar lamuni ta duniya ya haifar da ƙungiyoyi waɗanda suke alaƙa da kuɗaɗe na duniya wanda kuma masana tattalin arziki na waɗannan ƙasashe suka yi aiki ah, mai girma Kuma wajen kawar da auna tattalin arzikin kasashe da zinare suka mai da shi auna tattalin arzikin kasa da kudaden dala ta amurka waɗannan hukumomi a yanzu haka suna da hukumar babban bankin duniya wanda suke da shugaba wanda ake ce masa president haka kuma waɗannan hukumomi sun samar da manya-manyan bankunan ƙasashe wanda ake ce musu central bank wanda kamar misali a najeriya zaka ga suna da gwamna haka kuma kuma waɗannan hukumomi su ma suke daɗa kula da tsare-tsaren rarraba kuɗi da rarraba basuka wanda ya haɗa da bankunan kasuwanci da hukumomin kuɗaɗe da hukumomin da ke kula da kuɗaɗe ko kuma ayyukan bankuna na yankunan duniya duka waɗannan su ne suka haɗu suke kula da zirga-zirgan kuɗi da kuma zirga-zirgan a kowane irin nau'i na kuɗi a cikin tattalin arzikin duniya. to tambaya ta uku ta kuma ƙarshe ya ce kuma yaya su masu wannan manufofin kuɗi na duniya abin nan ya ce yaya suke yi har ƙasashe ke musu biyayya. Ah, wato duka waɗannan ƙasashe wanda suka haɗu ai na gaya maka tun 1944 an rattaba hannuwa an rattaba hannu akan yadda za a gudanar da tsarin kuɗi na wannan hukuma na babban bankin duniya da kuma yadda za a gudanar da sauran bankuna na duniya sannan kuma akwai ɓangarori da ke gudanar da taro na duba al'amuran kuɗi na duniya wanda ake yin shi lokaci-lokaci wanda kuma kuma duka waɗannan hukumomi da na lamuni da hukumar babban bankin duniya da sauran manya-manyan hukumomi suna gabatar da tarurruka ne wanda kuma akan sa ƙasashe su rattaba hannu su zama mambobi sannan kuma su samu abin da ake cema special drawing right wani dama da aka ba kowace ƙasa da za ta zuba jari da kuma irin kuɗaɗen da za ta karɓa daga waɗannan hukumomi lokaci-lokaci to ranka daɗe bari in mai da kai kan tambaya ta farko inda cikin bayananka ka nuna a dalilan da yasa ba a so a buga waɗannan kuɗaɗen akan buga su ne daidai da ƙarfin tattalin arzikin ƙasar ya ake gane tattalin arzikin ƙasar ƙarfin shi da kuma yanayin yawan kuɗin da za a buga ya ake samar da wannan daidaiton a tattalin arzikin ya yi karfi a ƙara kuɗi a tattalin arzikin ya ragu a rage yawan kuɗin da ke yawo tsakanin al'umma ya ake gaggana wa'annan abubuwan wato faɗin kowane irin tattalin arzikin ƙasa ya danganta da shi alƙalman da aka yi amfani wajen gwada shi faɗin tattalin arzikin ƙasan wanda yake tantance yawan abubuwan da tattalin arzikin ya samar ta ayyuka da kuma ta kasuwanci wanda mutanen ƙasan suka yi a shekara wanda ake auna shi a cikin alkalman da ake ce ma gross domestic product wato gdp shi gdp din nan ana auna shi da faɗin yawan mutane da faɗin kuma yawan eh, eh, eh, kasuwancin ƙasan da faɗin nomanta da faɗin masana'antunta da kuma duk akan auna shi ne da matsayin kuɗin kasan saboda haka ne yawanci duk yanda lokacin da ake bukata aka ga faɗin tattalin arzikin ƙasa a kudance yanda za a gane cewa to ga faɗin shi ga kuma yawan kuɗaɗen da ake bukata a wani lokaci akan yi la'akari da irin tsarin tattalin arzikin da ake amfani da shi ko an fi amfani da kuɗaɗe wajen gudanar da kasuwancin ko kuma ana amfani da wasu nau'ika da kan taimaka ma tafiyan tattalin arzikin ƙasa saboda ci gaban kimiyya da fasaha. turan kirɗe daɗe muna godiya da damar da kafa sashen hausa na radio france international rfi da kuma fatan mai wannan tambaya da ma ɗaukacin masu sauraro sun gamsu da amsoshin mun gode kwarai. to gaskiya ina godiya amala bakar kuma ina ma jama'a barka da azumin watan ramadan yan kwariya Allah ka ba mu nerori yari Ladi me kidan kwariya Allah ka ba mu nerori yari me kidan ruwa ya ja Allah ka ba mu nerori yari Wadi yamma wuta rushe rushe ka ga da yar gata kuma ranar bikin Zainab ranar sakwata na kwana da kudi matan baraga na da kuɗi barorin baraga duk sun zo sai ne kasa kasa na kwashi kuɗi ana wuce kano na sai kaya na zo na rarraba ma 'ya'yana ke ga basiru ga na ari waya baya ari ke ta ariyan kwarya ke zo mu je gidan sa'i ari ladi me gidan kwarya ke zo mu je gidan sa'i waƙar marigayya barmani coji kenan da fatan mai tambaya da masu sauraro sun fa'idantu da amsar da aka samu. Shirin tambaya da amsa ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Muna dakon tambayoyinku ta adireshin mu na imel a arfai Hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun ji ka. To shirin zai dora da wannan tambayar da ke cewa me ake nufi da yakin duniya? Me haddasa yakin duniya na ɗaya da na biyu? Me yasa wasu ke ganin akwai yiwuwar yaƙin duniya na uku? to yaya duniya za ta wa aukuwar wani yakin tambaya ce daga musa bala daidai abuja najeriya da sauran ɗimbin masu sauraron mu to akan wannan tambayar wakilinmu na bauchi a najeriya ibrahim malam goje ya gana da masani dr adamu muhammad hamid malami a jami'a mai zaman kanta ta north eastern university da ke jihar gombe to yakin duniya abinda ake nufi da shi kaman a ah, yadda ilimin kimiyyar political science misali siyasa take shine yaƙi ne wanda yake yake faruwa tsakanin manyan ƙasashe wanda suke da ƙarfi na duniya yawanci duk zamani da suka wuce da aka samu manyan ƙasashe suna da ƙawancensu to daga ka taɓa wannan kamar duk ƙawancen ka taɓa to shi ya yasa kamar misali a ƙawancen ingila su faransa su su china su su rasha kafin na yakin duniya na farko kenan to da yakin ya shafe su da kuma austria hungary da ya shafe su to shine sai a ce yakin duniya amma ainihin ma'anan shine yakin da ya shafi kasashe masu ƙarfi. wato tun da mun ji me ake nufi da yakin duniya mai tambayar na bukatar ƙarin bayani kuma akan abin da ya haddasa shi wannan yakin duniya na ɗaya da na biyu da aka yi shekarun baya can to to yakin duniya na farko dai ainihin da da kasashe sun yi ta yaki musamman na europe turai kenan akan tsakanin boundaries iyakokinsu da kuma mulkin kasashen da suke musu mulkin mallaka colonies kenan da sauransu sun yi ta yaƙi-yaƙi musamman abin da ya haddasa yaƙin duniya na farko dai abin da yake kusa-kusa shine kashe wani archduke archduke uh, franz ferdinand wani ɗan sarautan eh, empire ɗin austria-hungary ne to lokacin kuma su wannan austria-hungary suna mallakan su sabiya to su wannan su sabiyan suna neman yancin kansu suna kamar mukawama na na taho mu gama da wannan daular austria-hungary din da austria-hungary ta samu kalma na sahalewa jamus tana tare da ita lokacin to yadda yakin ta fara kenan amma kuma dalili na nesa an yi shekara ɗari ana wa'annan yaƙe-yaƙe tsakaninsu kuma jamus ka san da ƙasashe ne wanda suke guda 33 suka zo suka haɗu suka zamo jamus a 1817 to zamowa jamus nan da suka yi sun yi ta ɗan sa'in sa tsakanin dauloli manya na duniya wanda suke da izza misali ingila da faransa wajen wajen mulkin daulolin mulkin mallakansu da kuma ƙarfin sojan ruwa da sauransu duka jamus tana tasowa tana fin karfin tana so fi karfin ingila da faransa to akwai wannan sa a ƙasa a cikinsu to wannan shine dalili na nesa wanda har ya zo ya zanto ya haifar da yakin duniya na farko a 1914 kuma an kashe mutane sun kai miliyan 20 miliyan 10 civilian miliyan 9 da wani abu an kashe sojoji to sai yakin duniya na biyu kuma eh. to yakin duniya na biyu kuma saboda ƙarshen yakin duniya na farko a 1918 an fara shi a 1915 kamar dai around 1915 1914 zuwa 1918 to 1918 bayan an ya lafa sai aka yi kamar wasu kasashe 33 suka zo suka yi tarayya sai suka suna so a dakile afkon yaƙi nan gaba a samu eh, kaman yarjejeniya na sulhu yadda za a yi a hana yaƙi to amma wajen wannan ana kiransa treaty of versailles ne wanda aka yi a faransa to wannan an yi shi a 1919 ne to da aka farko an yi wannan yarjejeniyar babu jamus a ciki jamus kuma ita ce kusan shugaba a yakin yakin duniya na farko din ba a yi da jamus ba da farko to kuma daga baya aka sawo jamus a ciki kuma aka tursasa mata a wannan treaty din sai dai ta yadda da laifin ita ce mai laifi a yakin duniya na farko kuma ta, saryar da kashi sha uku na territory ɗinta a, a turai sannan kuma duk ƙasashen da take mulkin mallaka ita ma an kwace sannan kuma ta biya a diya na yakin duniya na farko da aka yi an sa mata wasu munanan matakai wasu wasu sharaɗoɗi an yi league of nation bayan a wannan treaty of Versailles wannan yarjejeniyar Versailles an yi league of nation amma league of nation din ya samu wasu ka'idoji wanda suka hana shi ya yi tasiri a duniya misali sai duk membobi sun yadda a tukunna alama wani yaƙi. in yadda memba ɗaya ba ta yadda ba to ba a rama wani yaƙi ba sannan kuma ita jamus ta je ta mamaye poland to sai america kuma ta zo ta shiga yaƙin wancan yaƙin da wannan na china da da da da da da japan to sai yakin ya murtuke sai ya zamo yaki daya to kaji ainihin kaman wani tasiri ne na yakin duniya na farko ya samu kuma haɓaka ya zo ya cure ya zamo yakin duniya na biyu to kuma yakin duniya na biyu an ce duniya bai taɓa ganin musiba irin na yakin duniya na biyu tunda wajen mutane miliyan 60 aka kashe a duniya kuma da a afirka ta arewa da wajen pacific da europe da wajejen asia duk sun shiga sun shiga yakin yawa to tambaya ta gaba me yasa wasu ke ganin akwai yiwuwar nan gaba za a samu yakin duniya na uku kuma to kaga yanzu in ka lura da yadda duniya take tafiya akwai wasu lamura wanda har yanzu duniya ba ta sha kansu ba ita majalisar ɗinkin duniya ta fara sifa irin na league of nation gashi nan kungiya ne na duniya wanda an kafa shi don a samu zaman lafiya ne amma kuma ba ta da ƙarfin wanzar da zaman lafiya din saboda activities ko kuma yanayi da haluluwa na ƙasashe masu karfi da suke ciki misali kaga akwai lamura guda uku manya wanda yake mutanen da suke kallon wa'annan lamuran sai suna kaman fatawan cewa kusan abu iri ɗaya ne wanda ya faru a yakin duniya na biyu yanzu kuma yake zuwa yake faruwa misali yakin rasha da da ukraine ka san ukraine tana gefe ɗaya da suna tare da rasha suka zo suke gaba ba za mu shiga maganan gaban ukraine da rasha ba amma dai kaga ukraine tana da alaka da neto masu fassara da suna ganin abin ya ci gaba da haka dai iya zuwa kuma ya zama wani yakin to tambaya ta karshe ya ce yaya duniya za ta kaucewa wa aukuwar wani yaki kuma nan gaba kaga in dai akwai zalunci duk duniya inda akwai zalunci to ba zaman lafiya to kaga idan america da rasha da su yi amfani da bautuwa ma ilimi da suka yi su su su su su, su lankwasa wannan pride da izzan da suke ji to da iya nemo hanyoyin da za duniya za ta zauna lafiya zama mai ɗoriya. to dr adamu muhammad hamid muna godiya matuƙa da lokacin ka da ka bamu to na gode. amma na faɗa wa 'ya'yan soja zan yi tambaya a gare ku a filin daga idan wuta ta yi wuta in wuri ya yi wuri soja ba a taimaku Allah sai kun kashe mutum da kusan shi amma na sani a filin daga idan wuri ya yi wuri idan wuta ta yi wuta idan rasa hanya idan waje ya cuɗe sai an haɗa da 'yan atlare maza ba ne suna na gwamna yamawan daji bayan wuta ina wani aikin Kuma dalla waƙar marigayi ɗan Maraya Jos kenan da ya yi wa soja da fatan an fa'idantu da amsar da aka samu. Kuma nan za mu ja labulen shirin sai mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin injiniyan da ya haɗa mana sautin shirin Ibrahim Tukurkefi da ilahirin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International abokinku Michael Kudisin ne ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.